الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala saga rahama da ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin aljami'u sahihu na da imam al-bukhari ta'ala insha Allah subhanahu wata'ala muna cikin kitabu al-hudud kitabu al-hudud ko babi mai magana akan haddi wurin tashin mu na yau Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala ce babu karahiyati shafa'ati fil haddi idza rufi'a ila sultan babin an haramta neman ceto ga wanda ya cancanci a yi masa haddi matsawar an kai wurin shugaba ko an kai wurin alƙali حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا حقيقة قريشاوة أهمتهم المرأة المخزومية sha'anin matan nan mahazumiya ya sanya su a cikin damuwa allati sariqat aw saraqat wadda ta yi sata gashi ta yi sata gashi tana cikin ƙabilar ƙwarai suna ganin ai mata haddi an samar da wani abin faɗi a cikin danginsu abin ya dame su kwarai faƙalo suka ce man yi kallimu rasulallah wa zai iya wa manzon Allah magana sallallahu alaihi wasallam man yashtari'u wa man yashtari'u alaihi illa usama suka ce ai ba wanda ka iya karin hali shi mai wannan magana in ba usama hibbu rasulillah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa kallama rasulullah sai wa manzon Allah magana فقال sai manzon Allah ce sallallahu alaihi wa sallam a tashfa'u fi haddin min hududillah ashe kana kamun kawa kana neman ceto game da haddi daga cikin haddin Allah sun muƙama sannan manzo Allah ya miƙe fahafa ba ya hudu ba faƙale ce ya yi hanna ya ku mutane inna ma balla man haƙiƙa waɗanda suka gabace ku sun ɓace daga hanya sun karkace annahum saboda su ana jilli annahum kanu sun kasance iza tarqa sharifu idan mai daraja ya sata a cikin su tarakuhu sai su bar shi ba su da mai haddi ba su mai hukunci wa iza tarqa dha'ifu idan mai ramni ya sata fihim a cikin su talaka dan talakawa dan maras galihu aqamu alaihi alhadda sai su da mai haddi waimullah ina rancewa da Allah in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam law anna fatimata binta muhammadin da a ce fatima diyar muhammad sarqat ta yi laqata muhammadun yada da muhammad ya kace hannunta da ko diyarsa cikin sai sata sai yanke mata hannu balle wata ba kwarai shata anzur wannan uslubi fi gayatul balaga law anna fatimata binta muhammadin bace law anna fatimata binti ya da sunan gahili muhammad kuma ce laƙaɗa muhammadun ya daha wanda yake wurin ilimari sai zo da suna zahir. maimakon ya ce laqada'atu yadaha laqada'atu yadaha sai sake zuwa da sunan ile laqada'a muhammadun yadaha don laqada'atu yadaha yana yawa ya ce a yanke hannun amma laqada muhammadun shi zai yanke da kai ne da diyarsa za ta yi sata zai yanke mata hannu da kai ne ba ma wani zai sa shi ba wannan shi ba a kawo wakilin suna ba bayan sura da gabata ga uslubi da a ce law anna law anna fatimata binta muhammadin sarafat laqata'atu yadaha kaga lamiri laqata'atu ya isan masuna muhammad amma sai kisa lamirin sai sa suna zuwa da suna zahiri madadin lamiri don ƙarin bayani da hitowa abu ga hili da kai matuƙa. Wannan shi ne addinin Musulunci, wanda babu roha-roha a ciki ne babu son rai, kuma babu bambanci. Hukunci ne zai tafi bai ɗai, ga mai ƙarfi da maras ƙarfi, da mai matsayi da marar matsayi. babu ƙaulin la'i ta'ala babin cewa Allah mai girma tsari ƙatu, mai sata namiji da mai sata mace. Faƙa'u aidiyahuma ku yanke hannayensu. Wafi kam kuma. a gwargwadon bi za a yanke hannu a kai ne. me a kimar abin da za a yanke hannu a kai ne adadi kamar nawa wa qata aliyun min al-kaffi ali bin abi talib ya yanke hannun barawo daga tafi tunda a qur'ani Allah ya ce a yanke hannayensa amma bai hudu inda za a yanke ba faqru aydiyahuma to ilal ilal ilal ilal ilal ilal kaffaini aw ilal marafiq to ne za ka samu sabani fahimta da cha'ina ne za a yanki kuma qur'ani a muqayyad bai hukunci akan mutlak in ba matsalar su guda ba amma in matsalar su guda ne shi kenan misali wurin arwalla Allah subhanahu wa ta'ala ce fasilu aidiyakum ilal maratiki wa aidiyakum ilal maratiki wa aidiyakum ilal maratiki daga ganin ilal maratiki aka ce to amma wurin sa da aka ce hu aidiyahuma ba a ce ila komi ba dan za mu dauko ilal maratikin nan asanan malamai suka ce ba mas'ala guda ba ci walla da daban sata daban dan haka muqayyad na ilal maratik ba za a taqayidin mutlaq da shi banna faqdaru aydiyahuma kuma ali Aliyu bin abi talib radiyallahu an ya yanke hannu kwarawa daga tafi wa qala qatadatu qatada ya ce fimra'atin ga wata mata saraka ta yi sata fa quti'at shimaluha sai aka yanke hannunta na hagu laysa illa zalika shi ba wani abu sai haka wannan yana ishara zuwa ga cewa abin da an raji yanki zuwa ga abin nan tafi sa'annan da wanda ya sata shi na da hannaye guda biyu wani hannu ya kamata a yanki hannun dama to amma sai an ka yanke hannun hagu da kuskure ko da gangan shi kenan ba a cato a da kuskure na ba a yanke na dama a ya isa dama yadda ya kamata a yi hukuncin ga na dama to sai a kuskure aka yanke na hagu ko kuma ba kuskure na ba da gangan an da yanki da dama an kanki na hagu to shikenan dai yankan ya riga ya isa shi an ma'ana laisa illa zalika ba wani abu da za a koma yi kuma shikenan ko ko da na shi kenan ya wuce in ma da gangan na shi kenan ya ya wuce حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة wata riwaya ta ba cikin sahih buhari ba an amrata an urwata an aisha kinan tsakanin amra da aisha akwai urwa a wata riwaya kinan ba wannan ba qalat ta ce qala annabi sallallahu alaihi wa sallama tuqta al-yadu ana yanke hannun barawo fi rub'i dinarin arba'in dinari fasaha da ko abin da ya rub'in dinari تابعه عبد الرحمن عبد الرحمن يعني مش متابعة بني خالد وابن أخي الزهري لابن أبي الزهري ومعمر ده معمر دكفي مش متابعة عن الزهري لقى الزهري وافقا متابعة إبراهيم بن سعد إسناد فرقه حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب ابن شعب إن شيني ذهول مفهوم إذا كان تابعه لم يجن لاما إبراهيم بن سعد كان أمه إبراهيم بن سعد يرتوشي دقى ابن شعب شيني الظهري هكا عبد الرحمن بن خالد ابن أخي الظهري شيني محمد بن عبد الله بن مسلم شيني ابن أخي الظهري ومعمر حدثنا اسماعيل بن ابي اويس عن ابن وهب عن يونوثا عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة عن عائشة عروة عروة بن الزبير وكما عروة دقا عمرة دقا صدق عائشة رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبق يد الصارك أنا ينك عن نمي ساتا fi rub'i dinarin ga abin da kimarsa ta kai ɗaya bisa hudu na dinari حدثنا عمران عمران بن ميسرة حدثنا عبد الوارث حدثنا الحسين حسين شيني المعلم حسين المعلم أي يحيى عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته تاباش لاباري أن عائشة hakika Aisha radiyallahu anha haddathatuhum ta ba su labari an anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce yuqta'u fi rub'i dinarin ana yanke hannun barawo ga abin da ya zama kimarsa ta kai ɗaya bisa hudu na dinari حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه an a ƙara a ni aisha an hisham an abi shi ne urwa ko حدثنا ومثله كتنكتن wannan isnari a كتنكتن wannan matani kuna shiga wani wuri ko hmm. amma an abihi qala akhbaratni aishatu anna yada sariki hannun ɓarawo lam tuqba ba a yanke hannun ala adin nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi illa fi samanin mijannin sai kudin da suka kai kudin garkuwa hajafa aw tursin ita garkuwan nan wanda ake ce ma hajafa ko da ake ce ma turs hajafa ana yanta ne da abu kamar haka ko ne da icci za a yi garkuwa ta icce amma sai a rufe ta da fata a yi ta samu ta fata a yi ta samu ta fata ko kuma a yi ta da kashi a yi ta lulluɓa mai fata a yi ta sa mai fata a yi ta sa mai fata jeman ma har ya zama yan an tsara sai dai abin ya tuma sama haka to ita ce hashafa ko an yi ta da icce amma an lullube ta da fata ko an yi ta da kashi, amma lalabe ta da fata ita ce hajjafa amma wadda take turs kamar irin ta ƙarhe kenan haka ko ta wani jawhar haddasana usmanu haddasana humayt ibn abdurrahman haddasana hisham an abihi urwa kenan shine baban hisham an aisha ta mislahu kwatamkacin wannan matani da muka karanta ma'anarsa guda lafazinsa guda حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت تاتي لم تكن تقنع يد السارق hannun ɓarawo bai kasance ba ana kafe shi fi adana ga abin da bai kai ba min jahafatin daga kimar kudin sayan garkuwa ta kashi ko ta icce da aka lullube da fata autursin ko kuma garkuwa wadda ba irin wancan ba kullu wahidin min huma kowace ɗaya daga cikinsu jahafa ko turs zo sama mai tsada ne ko da sai da tsada rawahu waqi'un waqi'u ya rawaito shi ibn Idris da Muhammad bin Idris an Hisham an abihi mursalan mursal ce daga Aisha ba to kuma ga ya gabata an abihi an Aisha <clears throat> حدثني يوسف يوسف بن موسى حدثنا أبو أسامة قال هشام بن عروة أخبرنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي لم تقطع يد سارق ba a yanke hannun barawo ala adad nabi a zamanin annabi sallallahu fi adana ga abin da ke kasa ga kima min na kudin almijanni garkuwa tursin au jahafa ko ta zama nau'i na turs ko ta zama nau'i na jahafa kenan mai can ne suna na jinsi shi kuma tursi nau'i ne jahafa nau'i ne wa kana kullu wahidin minhuma kowannen su ya kasance za famanin mabuci kuɗi حدثنا إسماعيل حدثني مالك مالك بن أنس النافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع النبي ساعيا ينكي عنهم براو في مجن غرقوة هو كل غرقوة أن براو يساتا ثلاثة دراهم درهمي أكو سنة تيبس هدنا ديناري كنان ديناري درهمي قوم شاجوني تابعه محمد بن إسحاق محمد بن إسحاق آمي متابعه wa qala layth layth yace haddathani nafi'un qimatuhu salasu ra'im maimakon samanuhu na haka sa bambanci riwayar laifu ko ɗariƙar laifu samanuhu salasu da ra'im amma shi a wajen nata ƙimatuhu salasu da ra'im kenan wajen kalima samanuhu da ƙimatuhu na haka sa bambanci tsakanin hadisin lais da hadisin nata tabahu idan muka diba wanda muka wato na farko da yake tabahu Abdurrahman bin Khalid ibn akhi Zuhri wa Ma'mar zai ce an Zuhri to yanzu an ga tabahu Muhammad bin Ishaq wa qala al-layth haddathani nabi'un qimatuhu to tabahu amman akwai mamanci tsakanin wannan da wancan wancan kai tsaye ka san kowa kowa aka wa mutaba'a ko gawa an kai mutaba'a taba'a huwa Abdurrahman bin Khalid wa ibn akhi Zuhri wa Ma'mar an Zuhri kenan su dukkan su sun rawaito ga Zuhri kamar wanda wancan na baya shine Ibrahim bin Sa'd ya rawaito to nan anwa anwa shi Muhammad bin Ishaq ya mai mutaba'a ba a bayyana ba amma dai ishara ta kafil aqil qala laysa haddathani nafi'un qimatuhu ma'ana kenan Muhammadu Ishaq ya yawa nafi nafi kamar ban kanta isnadi حدثنا إسماعيل حدثني Malik بن Anas مالك بن أنس حدثني أه؟ عن ne ko عن نافع to shi na fi annan maula abdullahi bin umar shi ne muhammadu Ishaq ya wa mutaba kuma laifi ya roto irin hadisin amma wajen samanuhu sai ya ruwaito qimatuhu ta menene bambanci tsakanin samanuhu da qimatuhu samanuhu qimatuhu qimatuhu samanuhu حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويريا جويريا إحنا نمجنا أبو مين توتو شبالا لأن أما تتعب حدثتنا جويريا الله حدثنا جويريا مي بابا ne asma tubi <laughs> ne asma hmm. to kashi kenan na suna yana sa suka maza ana sa suka mata ko ya nan namiji na mana sa mace ya ku hmm. haka asma'a ana ce wani miji asma'a ku hmm. to ina جوير ياغو حدثنا موسى بن اسماعيل سيتش حدثنا عبد الواحد امن حدثنا الاعمش متعي قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره صلى الله عليه وسلم لا لا لعن الله ذلك ba wani wuri kata ba ko? Mmm, kamar mu zo mu gani. <laughs> Haddasana a Musa da Ismaila ko? Haddasana Juwairiya, annabi an ibn Umara, ƙala ƙasa annabi Yusufa Sallama, annabi ya yanke hannu fi bijannin saboda sata garkuwa ƙimatuhu salasu da rahim. قيمة دا درامي أكو حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله عبد الله بن عمر كده قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم النبي يا sa عنه في مجنن سبود saboda an قوة garkuwa samanuhu kudin garkuwan nan salasatu darahim حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا أبو ضمرة أبو ضمرة نجي هي كنيا abu damrata masna sarih sati da ya gabata mun karanta shi <laughs> anas mabum anas bin iyaw shine abu damrata mai irin nau'in ya diba shahi na sha hudu mai irin shayi na sha hudu shekara ta hudu za ka ga haddasana abu damrata anasun kaga sunan Anas kenan mafhum حدثنا موسى بن عقبة النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد يد سارق hannun wani barawo fi mijannin saboda ya sa ya saci garkuwa samanuhu salatu zahir kudin garkuwar nan dirami uku tabahu muhammad ibn ishaqa muhammad ibn ishaqa ya mai mutaba'a وقال الليث حدثني نافع قيمته kowa yana da shigo kowa na sha kaisa shi irin wancan kenan da mun gaito ta ba a hu to ya hudu ila man ya ila nafi nafi حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد الواحد شنو magana ko? Mm-hmm. آه، حدثنا العمش مثل أعمش سليمان بن ميران قال سمعت أبا صالح أبا صالح أبيني السمان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق الله يا لعن ميساتا يسرق البيضة da zai saci rigar sulke fatuqtahu yaduhu a yanke hannu ne wa yasriqul habala ya saci ya gibi ya gwai wanda kima za ta kai dirami uku fatuqtahu yada ko yadu a yanke hannu ne Al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ya kawo kauli ishirin na sabanin malamai game da yanke hannu amma dai duk marin jayi shi ne abin da ya kai rubo dinari ya karuwori ruwoyi daban-daban ba ba ruwoyi ba kai sabanin malamai daban-daban har kauli ishirin amma dukkanin kaulin nan ishirin guda kawai shi ne namiji shi ne ya zama kimar abin ta kama rubo dinari akwai masu ko bai kai haka akwai masu haka za ga shi nan dai babu taubatin sarik بعد توبا ميساتا حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد امرأة النبي أنك عنه وتماتا قالت عائشة عائشة تشي وكانت تأتي بعد ذلك تاكفا تكن زوبا يا هكا فأرفعوا حاجتها سي إن كي بكاتتا ila annabi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan hukunci da aka yi mata kan zo gidan annabi ta faɗa ma Aisha lalurar ta ta zo ta faɗa ma annabi fatabat ta tuba wa hasunat taubatuha kuma tuban ta yayi kyau حدثنا عبد الله بن محمد محمد الجعفي حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس an ubada bin samit radiyallahu an qala bay'atu rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yi mubaya'a da manzon Allah fi tare da wasu jama'a ai ma'a rahat fa qala ubayi'ukum sai annabi ce na mubaya'a da ku ala Allah tushriku billahi shay'a akan kada ku shirka da Allah ka ku Allah da komi da kowa wala ku kada ku yi sata shine ma'al shahid wala ku? wala taqtulu auladakum kada ku kashe ƴaƴanku wala ta'tubuhu bi buhtanin kada ku zo da kirkire taftaruna hudu kuke kirkira shi baina aidikum wa arjulikum kamar kenan mutum ya yi zina da mata aure ta yawan ma wani ɗa ko ita ɗin da shigo mai da ɗayan mace ta wala ta'suni fi ma'rufin kada ku saba mini ba za ku saba mini ba duk abin da yake alkhairi duk abin da yake shari'a ba za a saba mishi kaga ta sa da da annabi sai a mata kaidi wala ya'sinaka fi ma'rufin fi ma'rufin subhanallah annabi ko da'iman wa abadan bai horo sai da ma'rufin amma da haka Allah ce wala ya'sinaka fi ma'rufin kenan bisa kaddarta da za a kaddarta annabi ya horo da abinda ba ma'arufin ba ba a mai da wanda bai yi ba har abada duk abinda annabi ya horo da shi ma'arufin ne duk abinda annabi ya handa shi munkarun ne sai abubuwan da suna da ma'ana wani horo na daban ko wani hanya daban wanda bai kai haka ba faman wafa minkum duk wanda ya cika daga cikin ku da wannan mubaya fa ajruhu ala Allah la dadi tana a wurin Allah wa man asaba min zalika wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan shay'an ko kadan fa uiza bihi aka kama shi wa man asaba shay'an min zalika ya'ani wanda ya aikata wani abu daga cikin wannan fa uiza bihi aka kama shi da shi aka mai hukunci fi duniya a duniya fa kaffaratul lahu ya zama mai kaffara hmm? ya zama mai kaffara na cewa wala tas riku shi ne mahallu shahid a zugo afwan nan shi ne mahallu shahid ba wala tas riku ba fa ukhidha bihi fi dunya fa huwa kaffaratul lahu wanda bai aikata wani abu daga cikin waɗancan abubuwan da annabi mu baya da su akan kafi ta kai mai haddin wannan abin to shi ne goge zunubi ne kaga sha da alaƙar tawbatu sare kenan yan mutum ya sata an kai mai haddi to shi kenan haddin na ya kakare mai zunubi wa tahurun kuma shi ne ya tsarkake shi kafarat abin nan haddin ya zama kakare zunubi da tsarkakewa amma satarahu Allah duk wanda Allah ya ruha yaya abi ne Allah bai bayyana ba fa zalika ila Allah wannan hukunci na ga Allah in sha azabahu in Allah ya so shi azatar da shi wa in sha ghafara la in Allah so ya gafarta mai ma'ana in an hadu da shi lahira bai tuba ba ba a yi mai haddi ba to in Allah so shi ya yi mai in Allah so kuma ya kama shi da laifin ya azatar da shi قال أبو عبد الله إمام البخاري رحمه الله تعالى إذا تاب السارق إن فراو يتوبا ba da makuɗa kuɗa ya duhu bayan an yanke hannu ne kubila shahadatu ana karɓar shaidu ne wa kullu mahdudin kazalik duk wanda an kawa haddi shi ma daga baya ya tuba ana karɓar shaidu ne idza taba qubila shahadatu in ya tuba ana karɓar mi shaidu ne imam al-bukhari kenan yana son yayi bayani akan a cikin suratul nuri Allah subhanahu wa ta'ala ya jero su abubuwa sai ce a ah, wala taqbalu lahum shaharatan a ah, abada to yana akwai saɓanin malamai suna ganin in mutum ya tuba in yi mai haddi ba a karɓa shirin nan gaba musamman ga abin nan da an kai mai haddi a kai ne don haka za ga malaman fi wasu ce wa shahartul mahadodi. wala tuqbalu shahartul mahadodi. ba a karɓan shaidun wanda an kawo haddi shi ya taba zina an yi mai haddi yau sai ga cikin shaidannun wani ya yi zina suka ce ba a karba Imam Al-Bukhari ya rinja da ana karba inda ya tuba a nan wata nusha ta sahih Bukhari akwai bismillahir rahmanir rahim kitabul muharibina mimmi min ahli al-kufri war ridda wata riwaya ko babu al-muharibina haka ne so a ta kitab so a ta babu hmm? ba masu babu kenan ko ba kai babu ne ko babu bere da kitab kitab bismillah rahmanir rahim kitab babu yawa sabanin nusa ne wasu ce wasu malamai suna ganin wannan kitabu din shina can za a cimma nan gaba nan ba kita bai kamata a yi ba babu kawai babu almuharibi na gun babu almuharibi na min ahal kufri war ridda babin masu fashi da makani, masu taron hanya masu kisa su dukiya waɗanda cikin kafirai wanda suka yi ridda wa qaulin ta'ala cewa Allah mai girma inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu abinda kawai asaka makon waɗanda suke saba ma Allah da manzo ne wa yas'auna fil ardi suna samarwa a cikin ƙasa fasadan banna an yuqattilu a kashe su a yusallabu ko a kicce su sana a kashe su aw tuqatta aydihim ko a kace hannuwansu wa arjuluhum da ƙawawunsu min khilafin sabani a kace hannun dama ƙawa hagu aw yunfaw min al ko a kore su daga gari cikin nesa inda ba a jin dure su kenan wanda ana kama da taron hanya da tsotarwa da fashi da makami da karfe dukiya to ɗayan waɗanga abubuwa su ne hukunci ne sai wanda suka toba kayan a samu dama a kansu kayan a kamo su suka toba kansu a kama kamar suka ce sun tuba to wannan sai an bincika sun taba kashewa sai a kashe su in ba su taba kashe ba za a kashe su ba ana iya barin su حدثنا علي بن عبد الله شيني المديني حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو قلابة الجرمي عن انس رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر وسو جماعة سنزور من الله صلى الله عليه وسلم سو جماعة من أكل تقبل أكل فأسلم موسى سكرون مسلنج سكبين مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا المدينة سيزوك كعامة زمان مدينة سيزمان مدينة بتا أبن الإنسبة ba su samu daidaituwa ba da zama madina saboda canjin ruwa da canjin yanayi daga inda suka hito sai suka samu suka kamu da wata rashin lahiya ta kuraje fa amarahum sai annabi ya hore su an atu ibila sadaka yace sai wajen garin madina ce inda aka tara man zakka wajen shugaban ajiyar kayan zakka fa yashrabu min abwaliha yace su sha bolin raƙumi to kaji annabi ce a sha raƙumi don magani kidan bolin raƙumi shi na magani ko wa albaniha yace su sa madara Ku sha madara rakun nan su sha su wannan rashin laha za ta warke wannan ƙurashen za su warke suka sha fasashu suka warke ijazu hasbin ko wa kasrin ba a ce fasharibu fasahu kawai ko fa fa'alu ko to ban gashi ba fa fa'alu sai suka aikata fasahu sai suka warke yawa fa fa'alu ban gashi ba sai suka aikata fasahu sai suka warke fartattu suka yi ridda wa qatalu ru'ataha suka kashe makiyayan raƙumman nan wastaƙo suka kora raƙumman nan Baba asa sai annabi ya aika a tsarihin bayan su yace a ce a bido su kaga aka shoka ba ka yi an kai banna a aika ma bido masu bannan fa uti bihin sai aka zo da su fa qata aydiyahum annabi sa a gaci hannuwansu wa arjulahum liqa'ahum wasa mala ya sa a kwalkwale ayyunan idanunsu hatta da koyi idanunsu da a kwalkwale da. sun malam ya hasimhum sannan bai soya hannuwansu ba hatta matuwa suka mutu in aka kace hannun mutum bisa ga hukuncin shari'a to dama ka in a kace za a ta farfasa mai mai ko man kaɗe ko man gyaɗa ko man komi dama ga shi ya za a yi ana yanke hannun sai a tsoma da cikin mana cus sai a ɗauke wannan zai sa jini ya tsaya amma in ba a yi wannan ba jini bai zai tsaya ba to wannan dubara suka yi dori ana yanke ta a dungun hannun cikin mai tawasashe cus shi kenan sai jini ya tsaya kaga wannan wani ya soyu sai wuri ya tsaya azaba ba da azabin gidan <laughs> Allah kare ku eh. ta ce hanyar da ake amma ga za an samu ci gaba kila kwanan da aka bi a wasu allurori jinin su yanki amma ba a mutum allura kayan yanke mai hannu ta kai ci ciwo haramun saboda dama hakan ana son ana son ka ji ana ga cikinka Da Raga an kai ma allura baka ka ciwo an ganki hannun kaga kana kwana a yanke hannu ko da aka tashi ne kaga baka ji ciwo ba kenan ba a samu garot eh lalle be bai tabbata ba lalle almuhimmu lam hum hatta ma jinin sai ta tsaya suka mutu wannan shine sakamakon su ka ga su sun yi ridda ga su kuma sun yi hiraba ɗan fashi da makami da kashin kai babu lam yahsamin nabi sallallahu alaihi wasallama al-muharibina babin annabi bai kone hannuwan yan fashi da makami min ahlin ridda da sun yi ridda hatta halakuwa sun ga mutu حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى حدثنا الوليد حدثني الأوزاعي أن يحيى عن أبي كلابة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كنه غرنيين النبي يا كاج عرنياوا ولم يحسمهم بسوء عنهم سبا حتى ما توافق سكبت تدي كده الحديث كو المهم مشان أنت من أكل قبيلة أكلنا ننكو أنت عرمي كم باينا مكتا أنت ما yawansu يوانسو wasu daga cikinsu min ukul zan min aura to can an yi bayani cewa su biyar ne ko dai uku a ukulin biyu uranina ko kuma uku a uranina biyu min ukulin da haka sanda an kace min ukulin an yi la'akari da akalla in so akalla sanda an kace a ayi magana ayi an yi la'akari da aksar in so aksar ba ko da haka cewa min ukulin daga nan kuma a to ba a ce min kulba a ce araniyina laisa khila ba cin kawo da juna na ba sabani bane mafhumun حدثنا هكذا باب ديكو باب لم يسقى المرتدون بابا بأشاهد ما فرد الروابا المحاربون انتاواي المحاربون ما سفشد مكامي حتى ما suka mutu. kina wanda ya fashi da makami ya yi ridda in an yanke mai hukuncin kisa yana daukar rai yana ruwa ruwa ka a bashi ruwa ba a bashi حدثنا موسى بن إسماعيل عن وهب عن أيوب عن أبي كلابة عن عائشة رضي الله عنه قال قدم رهط وجماعة سنزو من أكل قبيلة قبيلة أكل قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في السطة سنكسن شعر شكرا أهل السطة fashtawul madina sai zama zama madina bai karbe su ba faqala ya rasul faqalu faqala ya allah faqalu dai ko to muna faqala faqalu ya yi ko hmm. kuma ko faqala shi na yi ai faqala qa'ilun minhum sai dai ka'idar larabci da abinda sai an kaddarta wani abu da abinda ba sai an kaddarta ba wahi abinda ba sai an halatta ba yi. faqalu ya yi faqala don faqala qa'ilun minhum kaga sai mun kaddata wani abu nan ko faqalu suka ce duk da ko cikin faqalu kaga ya kuma don ba kowannen sai bude baki wani magana za a waki la budda wani guda ga cikin sai waki ko hmm. to da haka yace faqala ina la'akari da wanda ya waki in yace faqalu la'akari da dukkanin su sai ya tuna abin da ya waki mafhumun kamar fa kazzabuhu fa aqaruha kaga fa suka soke rakuman amma wayawa soke guda amma lakai sun iya sun yadda duka da aiki ne sai su suka soke to shine fa qalu ko hmm. sai suka ce ko fa qala sai mai cewa daga cikin su yake ya yi ataina rislan ko ko abgina na haka na ku abgina eh abgina abgina ka nema mana rislan rakunman tatsa da za mu sha madararsu shi ne rislu babon hmm. fakara zai ce ma ajidu lakum illa an talhaqu bi ibli rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata raƙuma nan ta tasu za a baku badararta sai dai ku je can daji wajen raƙuma annabi sallallahu alaihi wasallam na zakka fa tawa suka zo maraƙuman nan fa sharibu min albariha suka sha madara wa bawaliha da boli hatta sahu ha suka warke wa saminu ha suka yi kiba madara ba kiba ta kaza ba to ga magani ga abinci ko ga magani ga abinci kenan da magani da abinci suna tasiri ne da gaske abinci yana taimakawa magani magani yana jin ƙarfin faɗa da cuta musamman in ga abinci mafhumun hmm. kenan in mutum na jin yunwa to kayan a shiga mai magani a bashi abinci ko hmm. abinda likitoci ka zama biri plus ko hmm. gashi na ji yunwa kwarai gashi ko bai lahiya Ta wani adadi a harai a har dan tarbo yunwa sannan a tarbo rashin lahiya ta ah, kala maza hatta sahu wa saminu wa qatalu ra'iya suka kashe makiyayi wastaqu zauda suka kore raƙumma fa dan nabiyya sallallahu alaihi wasallama as-sarihu sai mai kururuwa ya zo da annabi as-sarihu mai kururuwa fa ba'atha at-talaba shi ko annabi sai aika masu bid'a masu bin sawun su fi asari ma yini bai dago ba hatta utiye sai ga su an kamo su kaji gwamnatin musulunci cikakken tsaro ko da shi mabata ta sai banna an bi su an kamo su sun ulqu haka ne fa amara bi masamira sai annabi ya horo da da kusoshi cinuka kusa misma faumiyat aka gasa kusa ta yi za'i Faka kahalahum bi aisa an kai musu kwalli da kusa da an ga kuna da wata. wa qada aydiyahum yasa an yanke hannunsu wa arjulahum da qahunsu wa ma hatamahum kuma bai soya hannunsu ba don jini ya tsaya summa ulqu fil harra aka jiha su ga ƙasa mai zahi yastasquna suna cewa ruwa ruwa a bamu ruwa ba ma su a basu ruwa ba hatta ma tuwa suka fito qala abu ya ce saraku ya kana ganin tausansu baka san abin da son kai ba na ce in kaga tausan kura ga hannun bagar da ya ta, da kun ga mudaci da ita daga kai sai ita za ba a ganin tausan ta hmm. to ka ce in haka na ganin tausan su saraku sun yi sata kuma wa sun kawo sata Muhammadu rasulullah wa qatalu kuma sun kashe su sun a kashe sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa harabu Allah wa rasulahu kuma sun yi tawaye ga Allah da manzo ne sun yi ridda sun yi fashi da makami da haka ba su da tausayi wannan shine hukuncin su kamar كمل الوقت مطعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maximum amount of people. I don't want to use it.